ga mazan da ba su dadewa lokacin jima'i ga mazan da ba su dadewa lokacin saduwa za su iya amfani da wannan kun gan shi idan ka san kai dan 1 minute da minti daya minti biyu ka kawo za ka iya amfani da wannan idan ka san budurwanka is always complaining matanka is always complaining that i'm tired na gaji na gaji na gaji za ta iya yin amfani da wannan idan ka san your spam is low za ka iya amfani da wannan idan ka san ba ka ma samu ka shiga ka riga ka kawo and you can't do it again ba za ka iya sake yi ba za ka iya amfani da wannan idan ka san ba ka daɗewa ka riga ka kawo one drop sai ka ji ka gaji ya kwanta za ka iya amfani da wannan naku ne maza mata ma suna iya amfani da shi idan ka san matan ka is always complaining na gaji na gaji You can buy this for her and you can also use it. here.